jaridan yanzu sai mutum ya zauna sai rubutu sai publishing a jarida me yasa ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam yau ba dole Allah ya haɗa jaridar disney da boko haram ba haka siddin jaridar binnan this day haka siddin ta tashi ta zagi annabi sallallahu alaihi wasallam akan me kuna da ofishi a kaduna hausawa musulmi na sayan jaridar ku a cikin ma'aikatanku akwai musulmi ne manzan mu ya muku haka siddin suka tayi suka zagi annabi a jaridar disney yara ne yan tudun wadar kaduna fa suka je da yan riga suka je suka kona ofishin a wannan lokacin aka dan yi hayaniya amma ina son ka tsaya ka ji menene ya kai beauty contest aka ce za a yi beauty contest a ina a garin maiduguri da yaushe cikin watan azumi karuwai ne za a kawo su daga ko'ina na najeriya su je su taru a fitar da ko a fitar da wadda ta fi kowace iya karuwanci da watan azumi a cikin garin maiduguri garin maiduguri garin musulmi ne ɗari bisa ɗari me yasa a maiduguri me yasa ba za a je a yi a bayansa ba me yasa ba za a yi a ebonyi ba inda za su maraba da abin me yasa za a je a yi inda zai taba fitina daga nan za a gane cewa ba a nufin zaman lafiya a ƙasar nan sai musulmi suka nuna ba su yadda ba sai wata shegiya la'ananniya sai ta rubuta shafi guda wai za a zo da 'yan mata kyawawa san kowa kin wanda ya rasa 'yan matan da yake ko muhammadu annabin musulmi ya gansu sai ya tara wannan ba zagi ba ne to da gwamnatin najeriya ta so zaman lafiya abu na farko sai ta ce a kama wannan mata abu na biyu sai ta ce wannan gidan jarida a rufe shi sannan sai a kai su kotu sai a hukunta su sai ku musulmi sun kwantar da hankalinsu amma jahilai daga cikin fasikan musulmi aka samu suna cewa a ah, to don sun faɗa haka ra'ayinsu ne suka faɗi a'a wannan shine freedom of expression is this the freedom of expression ma'ana kana da yancin ka faɗa abin da ka so daga ciki har ka zage ni in ka zage ni sai a ce a ra'ayinka ne a kaina to ni ma yanzu ra'ayina a kanka sai fito in zage ka zama zai yiwu kenan wace irin ƙasa ce muke ciki ina dattawa ina masu ilimi ina sarakuna me yasa ba za ku fito ku yi magana ba to me yasa ba za ku hargitse ba kuwa mutum ya yi laifi sai manyan ƙasa su fito su ce eh, ra'ayin shi ya faɗa kuma wai sai a samu munafukan tashoshi na rediyo ko talbijin sai su zo wai har a sa discussion wai sai ka ji wani ya zo ya ce su ma musulmi suna da yancin su faɗa abin da suka so akan annabi isa shine sai wani ya buga waya ya ce to yanzu amma haka daidai ne sai shi ne magana yake cewa ah, in sun ga cewa haka daidai ne ba sai su yi ba kaga ya kauce daga magana kenan ma'ana yanzu wani ya tsogani fada yanzu kenan wani shi ma ya rama kenan ina magana gwamnati ku sake dawowa magana da nake faɗi rule of law da ake cewa aiki da doka shi ne fa aka rasa I am, I sorry to say there is nothing with the constitution of the federal republic of nigeria ba constitution ɗin najeriya ne matsala ba amma kiyaye dokoki da yarjejeniyar shi shine matsala ina son ku dubi wannan matsalar haka ya faru a kano a ina a kano kafirai za su iya siyan ƙur'ani izu sittin su je su aje a inugu su yi mishi fitsari a tsaye ba wanda zai tanka don garinsu ne amma a cikin kano a sabon gari kafiri ya siyo ƙur'ani izu sittin ya aje shi a toilet kullum in yi kashi sai ya ya yago sai katse tsakani da Allah ba toilet paper ne an yi qur'ani ne don ya zama toilet roll tsakani da Allah a ina aka yi wannan a Kano me yasa bai je yayi a inugu ba me yasa bai a Kwa ba in yayi a can ba murna za su mai da shi pastor ba ya zama man of God don ya wulakanta littafin musulmi amma sai aka yi a Kano da aka kama shi ne ya kamata a yi sai a hukunta shi sai aka ja ka aje shi kawai a gidan kurkuku na gauran dutse ne ake jira ana jiran ne wai tension ɗaukar zafi da musulmi suka yi in hankalin sai kwanta sai a ɗauke shi sai a gudu da shi shi ne matasa suka sha dare daga ciki har da wannan cbn gwamna ba sunusi lami da sunusi shi ya jagorancin abin kai ustazu ne da ya shiga banki ne yanzu ya cire gemu tare muke wandon shi da kyar ya wuce gwiwa da kyar gemin shi kuwa kace shi da shekul islam wannan sunusi silami da sunusi sunan da shi aka yi wannan operation din aka je tsakar dare karfe uku dare ko biyu aka je aka fasa gidan gauran dutsen nan kurkukun nan aka fito da kafirin nan aka yanka kanshi aka soke kanshi a mashi aka kewaya duk mutumin arziki sai da ya sa matasan nan albarka shine na gaya muku bashir ɗan bago ya waka a wannan munasaba ya ce sojojin muhammadu gaishe ku a yau gidu wa ina lahira ko kuma muka ansa sojojin muhammadu gaishe ku a yau gidu wa ina lahira a 'yan kwanakin baya ne giduwar ya samu yabo ya kafa kashi da alkur'ani wanda da shi muke fahari haka aka yi waƙar nan jama'a mu ne masu anshin ɗaya kasafin din yana nan <laughs> ina fata an gane Allah mara hujjin sarki ya taimaka